dagacin gona a karamar hukumar ako cikin jihar gombe alhaji nasir ya zargi magoya bayan dan takarar kujerar gwamna a karkashin jam'iyyar apc alhaji muhammad inuwa yahaya da kona ofisoshin jam'iyyar pdp da shagunan kasuwa da kuma lalata masa motarsa ta shiga ga dai karin bayani daga bakin dagacin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho sunana muhammad nasir sa'i dagacin gona da zafi misalin karfe biyu da rabi na hazar muna zaune a cikin gari sai wasu baki suka zo za su wuce baki kuma su ne 'yan siyasa za su wuce garin nawa kenan mutanen siyasa ne wanda suna dauke da tostotin inuwa ya haya da na cpc kenan eh, kuma hanyarsa ta tafiya zai wuce ne to muna zaune kawai bayan sun zo su sun yi wannan barna sai muka ga tawagansa shi shi dan takarar gwamna inuwa ya haɗin kenan to shi kenan sai suka shiga kasuwa ko na shaguna suka samu su wuta sannan kuma duk inda rumfa take a bakin kasuwan suka yi karyawa bila adadin rumfuna da ya basu da iyaka wanda har da wuta aka yi ta sawa. a matsayinka na dagacin wannan gari na gona wani matakai ka ɗauka? eh na sanar hukuma a hukumance muka buga dpo da yake kusa da mu cewa ga wani abu da yake faruwa wanda mu ba mu taɓa ganin irinsa ba kuma ba mu gane wani irin abu ba ne. tunda mutane mu bamu san su ba baki sun zo za su wuce kuma babu wanda ya tsaye da su kan hanyar su ta wuce ne kawai muka yi ripoto. a za ka san yawan shagunan da yake aka lalata ko. eh akwai adadin shaguna da aka lalata da rumfuna na kasuwa wanda sun kai shaguna goma akwai motoci da suka shiga suka fasa wanda har da motan mota ta ni digacin gwamnati sun shiga suka fasa mota na suka wuce. akwai wanda suka samu rauni. eh yara uku da suka sare da adda wanda ɗaya sun sare shi a wuya ɗaya kuma sun sare shi a kafaɗa sannan ɗaya kuma sun mare shi da adda haka a ciki hannunsa da cikinsa. to yanzu ya garin naka yake ciki. a yanzu muna cikin zaman lafiya babu wani matsala a mutanen gari suna ta walwala ana ta ayyuka an koma an kakkashe wuta. sai dai a mai da martani jami'in hulɗar jama'a na ɗan takarar jami'ar apc a jihar gombe alhaji kabir muhammad ya nisanta magoya bayan ɗan takarar da aikata abin da ake zargin su da kai. ne kawai suka yi abinsu don mu ma mun zo mun wuce wuta na ci To yaushe mutanen mu suka zo har suka yi wannan aikin. Sun ce an ga 'yan tawagar shi ɗan takarar gwamnan APC ɗin Alhaji Inuwa ya tare da dauke da tutocin jam'iyyar ku ta apc kun zo nan garin gona eh. kuka kona Eh, shaguna kuka kuma fasa ma motan pdp da kuma ofisinsu eh, hakikanin gaskiya babu wanda zai tabbatar da wannan domin mu tawagar mu mun taso gaba ɗaya da mai girma ɗan takara to tahowar mu mun samu eh, wuta na ci sun sa wutansu su suke wurin kuma har ma a tawagar mu na mutane na farko mutan farko da suka wucewa suka dakatar da su suka daki na daka suka fasa wa wani yaro kai abin da ya faru kenan muka zo muka samu muka wuce. To duk kokarin da na yi domin jin ta bakin jami'an tsaro kan wannan batu bai nasara ba. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.